kuma zan ja hankalin gwamnatin jiha akwai buƙatar kalamai irin na Musa Ilyas ko su kalamu ne wa'inda suke da buƙatar a sanya hancin karatun ne su saboda kada wata rana ya samu dama ya mulki mutane da jahilci kuma abu na biyu ya kamata a ce gwamnatin jihar Kano ta samu wadansu kwararrun daktoci su duba lafiyar Musa Ilyas Kwankwaso su tabbatar da ingancinta duk da cewa ɗan jam'iyyar hamayya ne amma property ne na gwamnatin jiha tunda shi ma dan jihar ne saboda haka akwai buƙatar a binciki ƙwaƙwalwar shi tun kafin ya fara cizo kuma wani abu da mutane ba su sani ba shine wannan bawan Allah da kuke gani wallahi azimu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 mai magana honorable umar jibrin alkanawi kamar yaushe da farko dai zan fara da taya al'ummar najeriya murnar shigowa sabuwar shekara wato 2024 kuma a wannan kadamin zan ƙara roƙa Allah zan ƙara Allah tabaraka wata'ala ga waɗansu daga cikin al'ummar musulmi waɗanda haram yake gudu suna bin shi Allah ya ganar da su cewa a duk ran da aka ce an ɗauki rana ɗaya cikin ranakun rayuwarka ka sani cewa kana ƙara kusantar Allah ne musamman a ce shekara guda cir. Wato zan yi tsokaci ne a kan wani lamari da na ga yana ƙoƙarin ya zama ruwan dare wato shine na taɓa janibin mutuncin shugabanni. Wanda a zahirin gaskiya dukkanin cikakken ɗan halal mai ingantacciyar nasaba to ba zai taɓa mutuncin uban wasu ba. Amma idan ya zama na hakan ya zama mishi habit ya zama ɗabi'ar shi so ba laifi ba ne ba idan aka ari riga irin tashi aka yi mishi kwalliya irin wadda ya saba yi wa al'umma wato idan aka ce kalmar uba kalma ce mai mutukar daraja da kima da kamala wanda baka bawa dukkanin wani mutumin da kake da shakku akan mutuncin shi kuma mutum yakan iya zama uba ta fuska guda biyu ko dai ka zama uba ta hanyar haihuwa ko kuma by adoption idan aka ce by adoption ana nufin wato wani mutum wanda ya taka rawar gani wajen inganta rayuwar al'umma tun daga kan karatunsu da mafita na rayuwarsu da sauransu saboda haka a wannan kadami his excellency jagoran rabi'u musa kwankwaso mu uba ne a gare mu kuma babu wani cikakken dan halal wanda zai ji wani yana taba janibin mahaifin shi musamman akan abubuwan da suke ƙarairayi ne face sai ya ce wani abu a kai kuma idan da amana idan da amana abubuwan da wannan bawan Allah yawa jihar Kano kamata a ce kai ko da a ce mutum ne yake hira da ɗan jarida sai kira sunan his excellency rabi musa kwankwaso gatsal kamata ya ɗan jaridan da yake kusa da shi ya kama bakin shi domin ya koya mishi ladabi a janibin mutumin da ya kai jihar kano tudun mun tsira da farko kafin in yi kuma zan fara yi wa musa iliyasu kwankwaso gyara akan wata kalma da na ji yana ta kokawa da ita kwana hudu da suka wuce a hirar da ya gabatar wato mandate zan yi hakan ne saboda gudun kar ya je ya faɗa a wajen kano a yi al'ummar jihar kano dariya saboda a yi tunanin dukkan warja ce idan aka ce mandate ana nufin kamar wani abu wanda yake haƙƙinka wanda ida ka gaje shi ko kuma gumunka ya samar maka akasin kalman da ya faɗa na cewa dama idan ya ce dama tamkar a ce ya cire ma kalmar zuciya ya fasa mata kai ya cire mata kafafu ma'ana dai ya canja ta daga fasalinta zuwa wani abu daban so idan aka ce mandate ana nufin wani abu haƙƙinka ba dama ba ita kuma dama ana nufin opportunity ko kuma wani chance kamar misali yadda su suke ƙoƙarin yin amfani da wata baragurgiyar dama domin su yi rubda ciki akan mandate ɗin al'umma saboda haka mandate daban dama daban kuma a wannan ƙadami zai yi kira ga yaran shi da su sanya idanu a kan shi a duk lokacin da suka ji zai je ya hira a gidan rediyo su kama shi su ba shi maganin shi saboda a wani lokaci yana bukatar wannan magani a waɗannan kalamai da kake yi na cewar watakil shugabanninku ana masu wasu kalamai waɗanda ba su dace ba kada a ce kuma kai baka kallon tsagin naku ana ganin kuma kamar daga bangaren ko wasu sukan fito su masu irin waɗannan kalamai a'a ai ka fahimci maganganun shi da sauran maganganun mutanen da suke fitowa daga tsagin mu ina zan iya ce maka bambancin su ya kai daga nan zuwa Lagos dalili ko shine zan baka misali kwaya ɗaya sai in bar al'umma su yi wa kansu alƙalanci dukkanin maganganun Musa Ilyas Musa Ilyas Kwankwaso maganganu ne ɗan da ba su da tushe ba su da asali ba su da makama misali mu ɗauki tallafi da mai girma shugaban ƙasa ya bayar na 2 billion a dukkanin akan abin da ya shafi cire tallafi na man fetur. Musa Ilyas Kwankwaso ya tara mutane ya tara 'yan jarida ya ce wannan 2 biliyan ɗin kamata ya a sai tirela ɗari biyar na shinkafa a kowane local government. To zan baka misali a yau shinkafa ko daga gidanku aka ciro ta. A ciro shinkafa daga gidanku a gidanku aka noma a ce za a siyar dole sai ka sai buhunta kuɗin da ya kai naira dubu tamanin da biyar. to sai ka multiply dubu tamanin da biyar sau ɗari uku adadin quantity da trailer take ɗauka sai ka multiply wannan kuma sau local government din da muke da su 44 idan ka lissafa kuɗin gaba ɗaya zai baka biliyon 561 wajen rabin triliyon da wani abu amma babu wata kwakwalwa lafiyayyen kwakwalwa da za ta ce 2 biliyon za ta yi abin da 500 and something biliyon za ta yi sai kwakwalwa irin ta musa iliyasu kwankwaso to amma wasu na zargin cewa shi wannan rage ɗaɗaɗi na tallafi da aka kawo jihar kano wai ba a san ma inda aka yi da su ba sai daga baya kuma ake ganin kamar wasu daga ciki na shugabancin naku sun yi rubuta ciki da waɗannan abubuwa. Idan kai ɗan jihar Kano ne abu da na farko da kamata ka fara yi ka je ka bincika unguwar ku ko ku. ina mai tabbatar maka da zai wahala ka tsallake gida ɗaya biyu zuwa uku face sai ka samu inda wannan tallafi ya shiga. su kaga ya symbolize maka dukkanin maganganun shi babu komai a ciki sai su soki burutsu kuma zan ja hankalin gwamnatin jiha akwai buƙatar kalamai irin na Musa Ilyas ko su kalamu ne inda suke da buƙatar a binkici hancin karatun ne su saboda kada wata rana ya samu dama ya mulki mutane da jahilci kuma abu na biyu ya kamata a ce gwamnatin jihar Kano ta samu ɗansu ƙwararrun daktoci su duba lafiyar Musa Ilyas Kwankwaso su tabbatar da ingancinta duk da cewa ɗan jam'iyyar hamayya ne amma property ne na gwamnatin jiha tun da shi ma ɗan jihar ne saboda haka akwai buƙatar a binkici ƙwaƙwalwar shi tun kafin ya fara cizo. ba ka ganin watakil saboda shi ma yana fitowa ne kare muradun jam'iyyarsu? Idan za ka kare muradun jam'iyya sai ka ɗauki abu da dalili. kai amfani da dalili kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru amma ba kawai ka ɗauki magana shar kawai yadda ka san zubar ruwan sama ka zo ka zuba ta a media al'umma suna kallon ka ɗaya daga cikin abin da ya kamata ya fahimta shine ba fa al'ummar iya Kano bane suke kallon shi ba al'ummar iya Najeriya bane suke kallon shi akwai gidajen rediyon da suke da followers a ƙasashen Afirka a ce wannan ɗan siyasa ne daga jihar Kano yana abu irin abin da Musa Ilyasu Kwankwaso yake na rantse da Allah mu abin kunya ne a jihar Kano duk da cewa ba daga tsagin mu yake ba da yawa ana ganin kamar wancan tsagi naku na kwankwasiya ba kwa jura hamayya shi yasa watakil da za a taba ku so ɗaya sai ku fito kuna ta ko kaɗan maganar shi bai kama da na jure hamayya ko rashin ta ba ni da kai muka yi lissafi muka tabbatar da abubuwan da ya faɗa kuɗin da ya yi ittifaki zai yi 2 billion zai samar da zai samar da ɗari biyar ma kowane local government na shinkafa ni da kai muka ittifaki muka sa kalkuleto muka buga muka tabbatar da cewa kuɗin da zai iya samar da wannan abu da yake magana ana magana wajen biliyan ɗari biyar da sittin da ɗaya wannan ya tabbatar da cewa maganganun shi soki burutsu ne maganganun shi maganganu ne waɗanda ba su da bigire ba su da tushe kawai dai yana yin su kuma wani abu da mutane ba su sani ba shine wannan bawan Allah da kuke gani wallahi azimu zargi ya karfafa cewa su suka lalata gwamnatin abdullahi umar ganduje su suka rusa darajar wannan gwamnati saboda su suka dinga cusa shi akan yayi abin da ba shi bane kai waɗansu ma suna cewa hatta wannan tucina da ake a harkar kwangila suna daga cikin waɗanda suka dinga angiza baiwa ta hauƙaya kada ce honorable kamar ya zo da zuntuka waɗanda babu hujja ina samu waɗannan kalamai wannan abu ne wanda yake a fili daga ire-iren maganganun shi in har kana bibiyar abubuwan da yake faɗa musamman kai ɗan jarida ka san cewa suna taka rawar gani wajen ba da shawara wajen ba da shawarwari a gwamnatin da ta gabata to kuma a duk lokacin da aka ce yau gwamnatin da ta gabata abubuwan da ta sun kasa to abu na farko da za a fara zargi bayan gwamna bayan mataimakin gwamna shine a zargi waɗanda suke kabinet ɗinsu kuma wani abu da nake so ka fahimta shine ko da ah, abin da ya shafi kawo sababbin shugabanni zan faɗa maka wani abu guda ɗaya da ya faru suna daga cikin waɗanda suka kai mari suka kai goro suka kawo 'yan takarar da apc ta kawo kuma su suka kada kansu da kansu dalili ko shine abin da nake so ka fahimta shine ba tun yau ba tun a magabata tun shekaru aru aru idan aka ce yau za a cire shugaba ana buƙatar a cire mataimakin shi shi ma nagartaccen mutum zan baka misali da wani abu da ya faru ga annabawa idan takamar inganci da sahihanci da mutunci haka zalika zan bada abin da ya faru ga waɗansu waɗanda suke kwajirai. zan baka misali guda biyu lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin surat daha ya ce da annabi Musa izhab ila fir'auna innahu daga me yace sai annabi Musa ce qala rabbi sharah li sadri ya ubangiji ka sauƙaƙa na. wa yassir li amri ya Allah ka sanya sauƙi cikin lamurana wa halil uqdatani lisani ka cire kullun da yake harshe na me yasa yafqahu ƙauli idan ne magana al'umma su dinga ganewa sai ce mai a ƙarshe waje alli wa min ahali ka sanya daga cikin waɗanda za su zama min mataimaki i zama daga cikin ahalina ahalina sai cewa haruna aki haruna ɗan uwana me zai mu duk bihi azri domin ya karfafa bayana wa ashriku fi amri kai a ƙarshe sai ce kai nu sabbi haka kasiran wani zikru kasira ya ubangiji wannan da shine zamu ambace ka da yawa mu kaza da yawa hikimar hakan shine ka fahimci cewa mataimaki iya da matukar tasiri a abin da ya shafi tafiyar gwamnati zan baka misali na biyu misali fir'auna lokacin da fir'auna yake mataimakin fir'auna shine hamana dukkanin wani zilliya da sammatsi na gwamnatin fir'auna hamana yana daga cikin wanda suka taka rawar gani fiye da duk yadda kake tunani saboda hamana akwai lokaci bana mantawa a tarihin wata mata da ta zo wajen fir'auna sai ta tarar da hamana sai ta tambaye shi ta ce fir'auna hamana na zo wajen fir'auna ne ga akuya a wuyanta ta mutu sai tambaye ta a ah, lafiya haka sai ta ce ai na samu labarin cewa shi fir'auna yana ta da matacce to akuya ta ta mutu yanzu na kawo ta fir'auna ya tashe ta sai hamana ya ce babbar magana sai ce to kin san me zai faru na yanzu ya fir'auna yanzu ya shagaltu da halittar raƙumi saboda ka ɗauki tinkiyan ki tafi kaga an mata demokradiyya an an zata ta tafi amma kuma gaskiyar magana ne abin da ta faɗa ne ba zai yiwu ba da me honorable zai karkare kafin na karkare mazala tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa idan ka ga ɗan uwanka zai yi zalunci ka kama hannun shi ka taimake shi afon idan ka ga an zalunci ɗan uwanka ka taimake shi sai sahabbai suka tambayi manzo Allah ya rasulullah in aka zalunci dan uwan mu mun san yadda zamu taimake shi ne mu kwato haƙƙin shi mai mishi amma idan dan uwan mu ya zalunci ta zamu taimake shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kwace haƙƙin wanda zalunta ku mai mishi saboda haka a wannan kadami a duk Najeriya ba babu masoyan Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ma irin yan kwankwasiya saboda su su mu shi su gefen an giza shi suke yi akan ya je ya ci haram mu kuma abin da muke cewa mutukar muna raye bai isa ya ci haram ba wannan shine abin da yake faruwa mutukar yana da muna raye bai isa ya ci haram ba kuma abin da nake kokarin in faɗa ko ce na kusa da ƙarshe shine a wannan gabar zan yi kira ga mai girma Bola Ahmad Tinubu shugaban ƙasa da ya sani cewa adalci a shari'ar Kano shine zai determine din mafitar siyasar ƙasar nan kuma yin hakan shi zai ƙara mishi daraja da ƙima da mutunci a wajen al'ummar jihar kano ya kamata a ci ya fahimci wannan kuma ina taya al'ummar najeriya a najeriya musamman kano a kano musamman kano municipal na rashin babanmu honorable gali umar na abba tsohon kakakin majalisa allah ya ji ƙanshi allah ya gafarta mishi allah ya albarkaci abin da ya bari